الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالآل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أعدننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ألهمنا رشدنا وكنا شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقضاء عمرنا اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وبننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لدعاتك وارزقنا برهم اللهم زلنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارد عنا يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آية آية 172 زامتاشي سورة البقرة إن شاء الله wa ma ya ci cikin abin da zai zo akwai bayani ma a halla ma umma al-muslima akwai bayanin abubuwan da an ka halitta ga wannan al'umma musulma wa ma hurrima alaiha da abubuwan da aka haramta ma wannan al'umma musulma mina madawmati na abubuwan da ake ci watan biyu da kuma tunatawa annal ibadatu la tuqbalu lalle ibada ba a karbarta illa ba da taqdimu akalil halali sai bayan an gabatar da cin halal idan mutum ya ce abin da Allah ya halitta mai to in yayi ibada Allah na ansa ibada ta ba a cin haramun illa fi halin darura ce sai cikin halin darura kada rukhsa fiha bi qadri hali ita an yi rangwami a galalura lalura halin da mutum ya samu kai ne ciki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 واذكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن سكي إيماني إن ذاك تعبنتي كل من طيبات ما رزقناكم فتشدق وأن أهلت وأن مكازتاب abin da an halar duk abin da ya zo ma ta hanyar da Allah ya halitta maka to halar na gari ka in ya zo ta hanyar da Allah ya halitta maka a da abu ya yi kyau in ya zo ma ta hanyar da Allah ya haramta ma to haramun na gare ka in dai hanyar da ya biyo hanya Allah ya haramta ku na wannan hanyar ka yau da to yan abin da ya zo ma nan kowane irin abu na ko ni kyau ne haramun nan to ya ku masu imani ku na min ɗaya ba ta mara da ƙana kwankwaci daga abubuwa na halal ai halala ce abubuwa na halal mara da ƙana ko wanda muka azurta ku washkuru lillahi ku yi ma Allah godiya alama a halala ku da abin da ya halitta muku ku gode ma Allah da ya halitta muku halal kuma ya ba ku wanda za ku yi ku samu ta to ku yi mai godiya wa ibadatu abinda da an godiya ga rai shine a bauta mai bima yajibu bima yuhibbu da abauta mai da abin da ya kaso mimma anzala ala rasuli daga hujjojin da ya saukar ga manzonai wa min zalika akadul halal daga cikin ah, bauta ma Allah da abinda Allah ya halitta wa cin halal wa huwa muqaddamu ala wato ana gabatar da cin halal akan wani ne wato ibada wa fil amali wal wajen aiki da sanya ayi aiki duka ana gabatar da cin halal in kuntu iyyahu ta'buduna in dai kun kasance shi kuka bautawa to kan timu akan halali ala ghairi in dai kun zama Allah kuka bautawa to ku gabatar da cin halal kan wani ne ibada ibadati na ibaduni in arabtu in kuna so an ta khassisu Allah ku da Allah bi ibadatikum lahu ga ibada ku gare to ku ci halal in kuka diba yau shi an babban matsala mu wato mai yawa mu ba su bincikawa su ga abin da za su ci wasu hanya ya hiko musu ba su bincikawa shi yasa kun ga abubuwa na ta yawa ko damuwa ta dame ka kakkire bai karba saboda ka shaƙi ciki da haram in kakkire bai karba bai karba maka kira in kan roƙai bai baka shi ya sa ko ga abubuwa su yi mana yawa kwarai da gaske saboda aka rika kwatantawa jama'a duk abin da ba ku san halali ya kwana ba to kafucin shi na gaya muku abin da a halal abin da ya zo maka ta hanyar da Allah ya halitta maka shi aka ce ma halal to ku yi ƙoƙari in za ku ci ku nemi irin waɗannan abubuwa hanyar da kun san haramun ta to abin da ya biyo gare ta in kun shiga ta abin da ya biyo cikin ta su ba ya halatta don haram walamma kanat halalatu kathiratu lokacin da abubuwan halal suka zama suna da yawa la yumkin bai bayyawa a ta a takaita ta illa bi mushaqqatin sai tare da wahala to zakara anwa al muharramati sai Allah ya ambaci nau'i nau'i na abubuwa haramun liƙillatiya don ita haram ba ta da yawa watar ke majalin da ya kali kuma aka ambace ta ‘yar kaɗan sannan aka bar matsala yawatawa da bincikawa da la'akari ga hankali fi ma'arafatul halal wajen sanin halal فقال إنما حرم عليكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولام الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولام الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فإنما حرم عليكم الميتة دام الله يا حرم تامك تشن دبا متتا يا أنشي متتا دبا ورد تموت بأينكي باقوكم ورد أكينكي ba ta hanyar da Allah ya halitta ba ita ma kunga bata biyo hanyar da Allah ya halitta ba ta zama haram to aka hacin ta haram ne idir kalamu fihi don ana magana akan halat da haram wa kalama da haka na abin da ke bayan ita almaitata din nan wato abin da ya biyo bayan ta irin addama wa lamar kandil dukansu duk ba su halitta wahiya ma lam yuzakka shi shine abin da duk ba a yanke ba shar'an yanka na shari'a idan aka yanke ta yanka ba na shari'a ba to tana na haramun din ta bata halitta ba wa ulhiqa biha bis sunnah an riskan gare ta da sunna ma ubina min hayyar. gaba wanda an ka debo ga mai rai idan yanzu mutane suka je farauta suka bi farautar giwa misali suka cin mata sun kaɗe da ƙawar ta guda sai ta sheƙa to ƙawar na haramun na a ci ba a cewa ai giwa halatta a ƙawar na haramun ce don an ɗebo ta daga mai rai mai ita na can da rai ne wa ma'obi na min hayyar duk abin da aka nisanta ga mai rai wa kusa mina a samaku amma an keɓe kihi shi kihi a koda ya mutu shi ana ci ne wannan wata daraja ta cikin ruwa yake kun ga aiki a shi ba wai a magana ce ba yana ma tsarkake wani don yanzu idan aka dafa giya ta dahu in aka samu kihi an kasa cikin ta sai ya mai shi ta kunu ya hana mata bugawa ya tsarkake ta da an sa kihi ciki sai ya mai shi ta kunu to shi kihi yana tsarkake kai ne yana tsarkake wani don ruwa su ruwa suna tsarkake kansu kuma su tsarkake wani wal jarada da fara kun ga fara in aka ce eh, wace sai an tsaya an yanke ta kun ga abin kamar bai yiwa saboda haka ga ta kuma ana cin fara har da yanzu da fara ta zama wata basara ka mutane Allah da iko ne ya mai da hankalin mutane ga cin hara kamar ba suna ka kyamata inda an kai to ba to ita da ikon Allah in an ka kama ta wajen wasu malamai sun kace a kalli kan bolin ta shi kenan an wajen wasu sun kace a tura ta cikin mu in ta mutu shi kenan shi kenan ta zama halatta to da ki na ruwa da fara su ko da sun mutu ba haram ba ne fa sai khabarin cikin hadisi ohin lallana mai ta ne an halatta mana cin matacci guda biyu wadda ne da jini guda biyu a sama ku kini, wal jaradu da fara waɗanda matattunsu sun halitta wal kabir jini kuma guda biyu anta kunga anta jini ta amma ta halitta wata ha da suhi suhi jini na amma ya halitta rawahu ibn majah wal hakim wadama da jini wanda an ka zubar al mashuh in aka yanke dabba jini ya zubo to jinin nan da ya zubo sadda aka yanke dabba to baya halitta kama fi al an'am kama da yake cikin suratul an'am wa awdama mashuhan wala man khinzir da nama alade fustan laham an keɓe nama aka ce nama alade da annahu mu'azzamal dan shine a mahi girma abinda aka nuna ga aladen nama ne amma wa gairu rubuta ba wanda duk abinda a cikin alade ya bi shi da fata sai da gashi ne duk haram wa ma da gairillah da abinda an ka ambace sunan wani ba Allah ba lokacin yanke shi ai da biya ala ismi gairi an ka yanka shi da sunan wani wanda ba Allah ba to shi ma wannan naman ba a ce ne saboda haka ku kula in kun zo yanka kar ku ambaci sunan kowa sai na Allah ba sai kun haɗa mai wannan rago na na wanga rago kuma na abin nan na gore ba na duk ba sai kun haɗa mai ba ya sani ku yi bismillah dai ku ambaci suna ne kawai a kakku ambaci sunan kowa lokacin yanka sai Allah wal ihlalu abinda aka ce ma ihlalu da ya ce wa ma uhilla rafu as-sauti daga murya shi aka ce mai hilali wa kanu yarfa'unahu sun kasance suna daga murya inda zabi wajen yanka da alihatin ga allolinsu to waɗanga abubuwa da muka lissauto guda hudu duk haramun ne amma fa man wanda lalura ta tilasta shi alja'atu darura lalura ta tilasta shi ila akali shay'in mimma zikira ga cin wani abu wanda aka ambata daga cikin abubuwan nan lalle ya san haram amma kuma gashi cikin wani halin da babu gari kusa babu mutane babu wani zai yi in bai ciwon ga abu ba yana iya mutuwa fa lahu sai ya ci gaira bagin bai yi tawaye ga musulmi ba kayan da musulmi bai yi wa musulmi tawaye ba a gaira na ci ba alal hal wa sahibu hal da addamiru fi fi'ilin mahabbuhun takadiru ba akala sai ya ci gaira bagin ba yana mai yin tawaye ga musulmi ba wato sai ya ci ba yana mai yin tawaye ga musulmi ba to wannan zai aka lalura ta tilasta ya ci ɗaya daga cikin abubuwan nan ba tare da ganganci ba saka lalura ta dole ku ku gyara ya ku gyara ya wato ya ci bisa ga lalura ta dole babu wanda zai yi lalura ce ta dole ita ce ta tilasta shi ya ci wannan abin to ba ya da zai yi Kunga, kun ga izhuwa kaidun filakali wannan shi ne kaidi ga cin sai in lalura ce ta tilasta shi ga cin wala ajin ba ɗan ta'adda ba mai komawa daji yana wa mutane ta'addanci ai muta'addin alal ne ba mai ta'addanci ga musulmi ba bai kada ya dariki abinda ya ta'addanci kamar ya tira hanya yana bin wurare guda guda yana cutar mutane waanda ya gaba ma mutane da yawa wurin su to wanda ya zama a irin aiki ne kenan to shi ba zai ci ba amma wanda ne bai cikin waɗanda guda biyu to fala isma alaihi babu lahi gare aka akalihi idan ya ci wannan naman inna allaha ghafurul Ihi lalle Allah mai gafara ne ga masoya ne rahimun bi ahli da'ati mai rahama ne ga mutanen da'a haitsu wasa alahum fi zalika lokacin da ya fada da musu a cikin wannan wa kharaja wal adiya ya fidda mai wanda yawa musulmi ta waye da wanda ya tara hanya daji wa yarhaqu bihi ma kullu asim da sabari an riskar gare su duk wani mai sako ga tahiya tai to shi ma illa lura ta kama shi ya bari ya mutu ba halitta mai haramba. kal'aki kama wanda ya gudu ga uwaye ne alwala da faru min abawai da wanda ya gudu daga uwaye ne don suna tashi aiki da yawa ya kucce yayi wani gari to in lalura ta kamar cikin daji shi ya hankuri ya mutu ba a halitta mai haram aw abin na aw min ahadihima ko wato su biyu ko kuma gudansu wal da bawa wanda ya gudu al abdul haribu min sayyidi bawa wanda ya gudu ya bar mai gida ne wala yahillu lahu akal shay'in wadanga baya halasta su ci wani abu min dalika na wannan malam ya tubu in dai ba su tuba ba wa alaihi malikun kuma akan wannan maliki yake wa yajuzu aidan kuma ya halitta inda hu wajen maliki lil muttari ga wanda lalura ta tilasta ta ta mutuwa ga babu abinci to ya halitta an ya kulla maitata in ya gama ta ci ya ci wa ya shiba ya ci ya koshi wa ya kuma ya dan ba ya sa jikatai a guzuri wai za iska gana an ha amma in yau wadatu ya kai inda zai samu abinci to raha sai ya jefar da haraman zai to Allah gafura rahima ne da gafara ce da rahama ya halitta wa musulmi yadda zai iya kare kai ne ya Allah ya gafura rahim ka gafarta mana ka tosaya mana ka gafarta mana ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan jiha tamu da dukkan ɓangarorinta ka gusar da tsoro da hirgita a cikin wannan jiha tamu ya Allah ya gafurur rahim summa ya hamilu siyaqu sannan siyaqi yana kai hari fi ma ya ati ga abin da zai zo siyaqi siyaqi aya ya ci gaba da kai hari mai tsanani ala ulama isu'i iga miyagun malamai alladhina a ahkama lahi shar'iyya wayanda ka boye hukunce hukunce Allah na shari'a da gaddihim ad don bukatar su ta duniya sai su boye hukuncin shari'a don abin da suka samu kai ya kuce to Allah subhanahu wata'ala yace innal ladina yaktumuna ma innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bi thamanan qalilan ulaik أولئك ما يأكلون ببطونهم إلا النار wala yu kalli mu wumun lawo ya o malaka ya mati wala yu zake wala a za abu na le. Sọ lalle wa ke ɓoye ilimin ma an abinda Allah ya sauka mana kitabin na littafi. Ai alƙur'ani suna ɓoye ilimin alƙur'ani mana a hakami na hukunce-hukunce. Wa ya sharu na bihi samanan mina duniya. suna sayan wani ɗan kuɗi da shi na duniya ai ya fuzuna badala ya fuzuna badala homin safalatihim suna karba wa wato badalin ayoyin Allah sai su karbi wani ɗan abu min safalatihim daga mabiyansu fala yuzhirunahu sai su ki bayyana musu abin nan da aka haramta musu khawfa fawtihi alaihim don gudun kada abin da suka samu ya kucce sai su koye wani abu su ki faɗa musu wani abu don kakkar su ya waye sai su ɓoye wani abu to ula'ika waɗanda ka ɓoye ilimi wajen nema abincinsu ma ya kulu na fi buduniya illan na babu abin da suka ci cikin cikan nan su sai wuta da an na hama alahun don wuta ita ce makomarsu Do wanda ya zama yana ɓoye gaskiyar Allah don bukata ce ta duniya don ya cimma wani buri nashi yana ɓoye gaskiya bayan ya santa to babu abin da suka ce abin nan da suka samu tun da ta hanyar haram ya zo to wuta ce suke ci wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamah kuma in kiyama ta yi Allah bai magana da su magana ta rahama gadaba alaihim don hushi da suwa bai magana rahama da suwa wala yuzakkihim Allah bai tsarkake su ayyutahhiruhum min danatil dunubi bai tsarkake su daga daudodin zunubi Walama ha azabun alim suna da azaba mai radadi mulimu mai radadi kuwan naru ita ce wuta wato shine makomasu ulaika ulaika allazina ishtarawa dalalata bil huda wal azaba bil maghfira fama asbarahum ala ula'ikan ladina isharawar dalalata waɗanda sune wayanda suka zaɓi halaka bilhuda sun ka ba da shari'a ai aka zuwa sun ka karɓo halaka abin nan badala matsayin shari'a fit duniya nan duniya suka yi musanya sun ka ba da shari'a an ka ba su halaka nan duniya wal azaba bil suna sun ka sawo azaba sun ka miƙa gafara an ka ba su azaba su waɗanga masu ɓoye ilimi al-mu'addatu lahum azaba wanda anka wato a gafara wadda an kai musu tanadi fil akhirah ranar lahira law lam yaktumu inda ba su koye gaskiya ba za a ba su wannan gafarar to sai sun ka koye gaskiya sun ka zabi azaba fama asbaruhum ala nar amma ka akwai hankuri gare su ga wuta mutum ya mika shari'a a bashi halaka amma akwai hankuri gare su da wuta fama asbaruhum ala nar babu abin da ya hankurin su ga wuta ai ma ashaddu sabrihim babu abin da ya tsanana hankurin su wa huwa taqibul lil mu'minina wannan taqibi ne ga mu'minai ka irtikabihim mujibatiha na aikatawa su ga abin da ke wajabta abin da ke wajabta musu azabar Allah min gairi mubalatin ba tare da kulawa ba la in ba don wannan taurin kai nasu ba ai fa ayyu sabrillahu wani hankuri gare su in yanzu an kada su cikin ta ba a rabin minti ba su koka ba tuge na wani hankuri an gare su taurin kai dai an gare su ba wani abu ba zalika zalika bi ma nazzala kitaba bil haqq وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد ذلك الذي ذكر وانا أبند أكا أمتا من أكلهم النار تشيوا وتا سكيتشي وما بعده دا أبند كي بياني نتشيوا وتا سكيتشي أي بأن الله أي بسبب أن الله نزل كتاب دليلي da aka ce ha hankuri gare su domin Allah ya saukar da littafin alkur'ani bil haqqi da gaskiya ai bil ahkam thabita da hukunce hukunce tabbatattu bil haqi muta'alliqun bi abin nan nazara fa katala bi sun ka sassaba ga littafin haitu amanu bi ba'dihi lokacin da suka yi imani da sashin qur'ani wato abin da ya daidai da ra'ayinsu wa kafaru bi ba'di sun ka kafirce wa sashi abin da ya saba ma ra'ayinsu su cewa Allah abin da ya kaso da yace ga qur'ani nan nan ka ce Allah na yarda da qur'anin ka duka ka ce Allah duka Qur'ani na yadda da shi ba har da duk abin da za ka samu cikin Qur'ani wanda kaka so na ba ka samu wanda kaka so ka samu wanda ba ka so imani ka sa ka ce na yadda duka ko ba ka so ka yi hankuri ka ce na yadda. imani ka sa haka ka yi hankuri ka ce na yadda. ko kana so ko ba ka so ka yi hankuri ka ce na yadda imani ka sa haka nan to waɗanda ba su da imani abin da ya daidai da ra'ayin sai suke sun yadda. wanda ya saba ma ra'ayin su ba su yadda ba to dole na mutum ya yi imani da shi duka ba wai ya yi imani da sashi ya kafa cewa sashi ba wa'annan labi na fitala wuzir kitabi lalle da ke sassabawa ga qur'ani eh, bidalika da wannan su imani da wani abu su kafirce ma wani wa ba don sirrin wasu sun ce qur'ani tsiri na inda ya saba ma ra'ayinsu su kenan wa a don wasu wasu su kuma su ce ƙur'ani waka ne inda ya saba ma ra'ayinsu wa don kahana wasu kuma su ce bokanci na amma dukan su sun yi ittifaki inda ƙur'ani ya ce a taimake su duk sun yi ittifaki cewa suna Ƙur'ani ya ce a taimaka musu to dukan su sun yarda da wannan Ƙur'ani ya ce su su girmama su dukan sun yarda da wannan Ƙur'ani ya ce shugabanni talakawa su girmama su yi musu da'a duk sun yarda da wannan amma wanda ya saba ma wanga da suka so to shi na abu su yadda da shi ba to dole shi musulmi dai dole shi yadda da qur'ani daga harko ne ya karshe shi musulmi wa dole ya yadda da qur'ani daga harko ne ya karshe to da ka yadda da sashi su ce ma sashi lafi bai da an haƙi suna cikin sabani mai nisa ga gaskiya ka kare mu ba asma kalwa suna kakka samu cikin su muna nisfa sura nan suratul baqara ta raba biyu daidai wato hona nisfa sura anan sura ta raba biyu yau sha takwas ga wata ita kuma sura yau rabi da sura watakila sura ta kayi watakila ba za ta kayi ba a cikin wannan shekara wannisful awwal rabi na farko muta'alliqun bidda ila wata dini yana da alaka ne ga kira zuwa ga addini shi wani eh, farkon sura zuwa nan wasani rabi na biyu daga nan zuwa ƙarshe nan shi ko yara ta ya bil a hakamil fariya da hukunce-hukunce na rasa bayan tauhidi wato hukunce-hukunce da suka biyo baya irin sallah azumi zakka hajji da abubuwan da suka yi kama da suwa amma ɓangare na farko ya keɓanta ne ga kira ga tauhidi ko ba da abin da yana biyu sai ya shiga yana tunatarwa ila annal islam hayatun bi akmaliha cewa shi musulunci wa rayuwa ce kammalallata daga farkon rayuwarka har ƙarshe mi za kai ka bincika ka ci yaya musulunci ya ci kakka yi kama wada wasu jahilai ka yi ana magana ce kai ko komi sai ka sa addini to wanga haraka ka sa mana addini ciki ai ba shi yasa ba Allah ya sa shi Allah ya sa addini cikin dukkan rayuwarka cikin duk abin da za ka yi da duk abin da za ka yi kul inna hayati wa mamati ka ce rayuwata da mutuwata har zuwa ƙarshe ayi lillahi rabbil alamin rayuwata bi akmaliha lillahi rabbil alamin wala yakatsiru ala ba'd sha'ir dini musulunci bai taka bai takaitawa ga wasu daga cikin bangarorin shari'o'in addini yace na aka tsaya musulunci bai yin haka nan wa qala Allah yace laysal birra ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على وده ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بأعدهم إذا عادوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون to laisar birra ba shine alheri kawai ba laisar birra khabrun muqaddam wa qira'a birrafi mubtada wa laisar birru wal khabru aw al mubtada ay laisar islam ba shine abin nan musulunci ba ba wato ba shi ɗaya an musulunci ba an tuwallu wujuhakum bis salati ku jiyo da huskokin ku wajen sallah kibala mashariki wajen gabas kamar mu da ayyan mamadu da gabas wani magaribi da wajen yamma kamar wayanda a gabas su dibo yamma inda dai lirkimla su dibo inda alkibla ya yace to ba sallah ba ita ɗaya a ayyuka alheri ba ayyuka alheri suna da yawa ga musulmi ya zama abin da ya kamata ya bincika ayyuka alheri duka abin da shari'a Allah ta ce a yi, to alheri na ko in dai shari'a ta ce a yi shi walakin albirra sai dai mutumin da an na kware mai aikata alheri za albirri mai aikata alheri wa ƙure a shizuzan wato abin nan bai fata ba'i barra lakin nalbar wato wa ziyadatul alif bar lakin nalbar amma shizuzan qira'a ce shaziya ai almuslim wato albaru almuslim musulmi awal islam ko albara wato musulunci to birra ba shine musulunci kawai ba ku ji yadda huskokin ku gabar da yamma wato yin sallah ba shi ɗaya ne musulunci ba musulunci na da yawa walakin albarra sai dai wanda an mai musulunci na kwarai man amana billahi wanda yayi imani da Allah ya kyauta ce imani ne da Allah abinda ake ce mai imani da Allah ka yadda Allah guda ne ka yadda ba ya da abokin tarayya ka yadda ba ya da mata ba ya da uwa ba ya da uba ba ya da wa ba ya da ƙani, a kuma bai da harko bai da ƙarshe ka yadda da wannan ka gaskanta wannan ka yarda ba a bauta kowa sai shi wannan shi aka ce ma imani da Allah wato gaskantawa wal yawmil akhir da kuma ranar lahira abinda aka ce mai yarda da ranar lahira ka yarda lahira gaskiya ce za a zo cikinta Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm ranar kiyama rana ce wadda kowace rai za a taka mata da abin da ta yi duniya to yadda da wannan a ce kowa sai ai mai shari'a abin da ya ka yarda da wannan to yana sa kai abin kwarai yana sa ka nisanci mugu don ka san komi kai za a saka ma da shi shi aka ce ma imani da ranar lahira wal mala'ikati sannan imani da mala'iku ka yarda Allah da na mala'iku su ba maza bane su ba mata bane su ba su sha abinci kuma ba su sha abin sha kuma su ba su gajiya duk aikin da aka sanya su su mala'iku bayi ne na Allah ba su saba ma Allah ga abin da ya umarce su kuma abin da duk Allah ya ce su yi shi suka yi kuma su ba ɗaya Allah bane ba ya da ɗaya. ka yarda da wannan idan ka yarda da wannan to wannan zai sa ka ka ta taka tsantsan tun da ko ina suna nan suna ganin abin da kake yi war kitabi da kuma imani da littafi wato ma'ana littafai ai jami'ul kutub samawiyya imani da dukkan littafan sama a wato wa'anda Allah ya saukar awal amali bi jami'i ma fil kitab ko ko mutun shi aiki da duk abin da a cikin littafi wato cikin littafai biduni taharifin ba tare da karkatawa ba mutum ya ce ya yarda da littafan Allah duk abin da a cikin littafan da Allah ya saukar wanda Allah ya sauka cikin littafan nan ya yarda shi bai shakka ko guda amma mai muhimmanci ka yi ƙoƙari ka san sunan wasu daga cikinsu ka san aƙalla sunan uku a taura injila alƙur'ani in ka samu na hudu zabura waɗanda hudu ka san sunansu cewa suna cikin littafa Allah waɗanda ya saukar amma ƙur'ani shine abin da zaka sa gaba wajen aiki wa'ancan duka imani zaka yi da su amma ƙur'ani shi zaka yi aiki da abin da ya rubuta kun ga idan ka za zaka yi aiki da ƙur'ani to zaka rika dan kwatantawa zaka rage sabo kuma zaka rika kwatantawa wannan shi aka ce ma imani da littafin Allah wannan biyina da imani da annabawa hada ma ya allaka bil imani wannan ga abin da yake da alaka da imani waye da kullul imani bil kadari imani da kaddara ya shigo ciki fil imani billahi wajen imani da Allah ka yadda da annabawa Allah dukkan su amintattun Allah ne duk magana ko aiki ya tabbata annabi ya faɗi in ya tabbata annabi ya faɗi to ka gaggarta shi ka yadda in dai annabi ya faɗi wajibi na ka yadda da duk abin da annabi ya zo da shi ko menene kakka ga tsanani ne ko wani iri na to wannan yana cikin imani sannan kai imani da kaddara abin da ya same ka na alheri da abin da ya same ka wanda ya saba ma wannan kai imani daga Allah yake ce kaddarawa da ganganna a'a in ma biyan ka za a yi a biya ka amma yadda da kaddara ce don bai in ka ce wanda babu wata kaddara kana nihi akwai wani wanda ya Allah ƙarfi yana yin abu Allah bai kaddara ba to wannan kuskure na kwarai da rayuwa ka yadda cewa kaddara duk abin da ya auku Allah ya kaddara shi babu abin da ka aukuwa Allah bai kaddara ba to ka yadda da kaddara ta same ka ka yadda da kaddara da ka same ta ka yi imani da abin da wannan to wannan duka yana cikin ah, rukunin imani sannan kuma bayan ya yi imani da waɗanda abubuwa wa atal mala ya ɗauki dukiya ta yi ala hubbihi ai a hubbihi mu yana son dukiyar ya ɗi bayan ba su wa kyauta da sadaka ga zaul qurba yan uwa ne alqaraba yan uwa ne ya an ce alqaribu wanda a kusa da kai ga ma'ana da wanda a kusa gare ka ga haƙiƙa wanda a kusa da kai ga ma'ana ɗan uwanka ko ina yake makusancinka ne wanda a kusa gare ka na hakika wanda ga ka gashi kamar makwata kuke kina da kai da shi to duk waɗanda kana son duke ka rika ɗiba ka ‘yan musu wani abu ka rika ɗiba ka ‘yan musu wani abu su ‘yan uwan nan da makusantan nan sannan wale ya tama da marayi a ɗiba su ma marayi a taimake su wanda an marayi wanda baba ne yin rasu bai balaga ba idan mutum ya balaga ba marayi ba ne da ya balaga sai dai a ci ya yi maraici dori amma yanzu ba marayi na ba inda ya riga ya balaga ku taimake su da kanku na gaya muku kwamitocin marayi da ake yi na izala shi adda dama cikinsu duk sauran kwamitocin yare da suka kakkafawa har yanzu an kai kowane mai islamiyya wai a abin nan kwamitin mai yawa masu islamiyya wai kwamitin marayi gare su shi wanda ka karantar da ɗalibai in ba a ba kuɗi ba ya kori ɗalibai ka gama magana a ba kuɗi ya ba wani wanda ka karantawa in ba a ba kuɗi ba ya kori mutane ya ce karatu ma na Allah ba a yi sai an ba kuɗi shi wanda ka ba kuɗi ka ce shi ba wani ka dai taimake shi ya ci amana nan gaba ka ɗan tawara bayyana gare Allah shi walakanta shi kuma a yi ma azaba don kai ka taimaka ka san yaro na bai iya tsare amana kuma kan mika mai zai fada cikin hadari kyau da kai kakka ce a don kai ne ni dai ba na ba su ba aini dai na huta baka duk huta ba radda hitinan nan ta taso da ya jawo ku biyu adda don kai ka taimaka Allah ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan to amma ku taimaki marayi da biyar da kuka iyawa ku taimaka musu wal masakin da miskinai in an ce miskinai waɗanda ba su da komi ga mazaba maliki 'yan an ce miskini wanda bai da komi kamar wanda yake cikin fassara innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin mataki. Wannan sabili da matahi kuma al wanda guzuri ne ya kare kun san yanzu kuna ganin matahi sai ya biyo cikin masallaci ya yi sallah mutane na zikiri wani na addu'a shi tashi da sauki ne ya rikita su wani ya jawo wata addu'a kamin ya kai iyakarta yana yin ƙara na sai mutum ya manci ya rike tashi marmakon ya samu lada zunubi ya ƙaru gare shi marmakon ya samu kuɗin da zai na ila hawa yadda an gare su ɓace to ba a yi haka nan a wani wuri mutane ke zuwa su nemi taimako su ko mutane in sun ka ga matahi irin wannan su taimakai amma dai kai ya tashi masallaci wasa'ili da maroƙa a ɗalibin maroƙa irin malaman ga masu kwamiti ana zuwa gidan alhaji guda-guda gidan 'yan siyasa ana yi wa roƙo kwamiti yawa musu roƙo da masu lancin din na irin malaman nan masu lancin duk maroƙa na ba suka kare mutuncin kaka ce malami na in baka bashi ba sai ya maka kazaji tun da maroƙi na in baka bashi ba sai ya ma ƙarya in ma ba ya hattara ba kana tahowa da baya ka zanna baka ba su ba sai a sa wani na nan mai gabatarwa shi wa wani kirari gaba gare ka ce ba irin su wani ba irin su ya koma mawaƙin gaskiya ya ce ma kasa ya ce maka maci to ɗibi ka bashi tunda haka na Allah ya maishe shi shi karatu ne bai amfane ba haka na Allah ya maishe ɗibi ka bashi wa fi fakkin riƙabi wajen yan tabayi almukatabina wayanda aka rubuta mafansa wal asara da wayanda aka kamo su to ku tarbata a biya musu fansar da aka rubuta musu to wanda ya waɗanda abubuwa duka sannan daga ƙarshe wa aqama ta ya tsaye da sallah waccan kyauta da kun ji mun waɗa daga farko ba zakata ba ta ganin dama ce imani ka sa a yi ta ruwa tana hana a yi ta to ba an gama nawa wa aqama salata ya tsaye da sallah wa ta zakatar mafaruda sannan ya bada zakawar da aka farlanta mai ga zuciya ce wa amma ma a ƙablahu amma sadakar da ta zo gabanin wagga wa ta zakata waccan sadakar mun ka ambata fi qaulihi ta'ala wa ata al-mala ala hubbihi wa huwa fi tadawwi wannan ina. saboda haka ka bada farilla kuma ka yi nafila kamar wanda aka so ga sallah ka ba da sallar farilla kuma ka yi nafila to haka nan sadaka ka ba da zakka kuma ka yi nafila ka yi ahajjin farilla kuma ka yi na nafila ka yi azumin farilla kuma ka yi na nafila kowace farilla tana da nafila tare da ita in lahira ta yi an ka to binciken ayyuka duk wanda aiki na yi na farilla bai cika ba sai a ɗiba nafila ta yi sai a cika in an ka cika mai sai a kai shi aljanna idan bai da nafila farilla tai bata cika ba wuta ta tabbata gare shi Allah ya kare mu amin sannan wal muhuna bi ahdihim masu cikawa da alƙawurran su waɗanga duka suna lakinnal barra sai dai mutunan kirki wal muhuna bi ahadihim waɗanda ka cikawa da alƙawurran su idza ahadullah in sun kai alƙawari da Allah aw ahadun nasa ko sun kai alƙawari ga mutane to suna cikawa ku ɗauki alƙawari wanda kuka cikawa Allah ne shaida muna nan muna yi da sakon mu gare ku ku bayyana alƙawarin da ba ku iyawa ku yi ma wanga ɗan siyasa alƙawari ku yi ma wanga ɗan siyasa alƙawari kuma ƙuri'ar ga ku gudata wani duka fati ko wani fati ya yi ma alƙawarin ƙuri'ar to ku kula ha Allah zai tambaye ku innal ahada kana mas'ula lalle alƙawari ya zama abin tambayo saboda haka ku yi alƙawarin da kuka iya masu wa'azi sun sauke amana da Allah ya dora musu ga kanku ku yi alƙawarin da kuka iyawa ku bar ɗauka alƙawarin da ba ku iya cikawa kai da ganin wanga ya to ɗan wancan jam'iyya da ɗan wanga jam'iyya duk mukami guda suka bida kaga kawa wancan alƙawari kawa wanga alƙawari na haƙƙin Allah kake kai kaka to ta kura guda ka tsaya a arziki kowa arzikin kowa ga Allah ya ce in Allah ya nuhi ka ci arziki daga kowanne su sai ka ci in bai nuha ba kowan ko mutum guda ba ka samun komi gari shi to ku cika alkawari ku tsaya ku yi gaskiya kuna bin yan siyasa kuna ɓaci kuna cewa ba su da gaskiya ko kun yi tsoron gaskiya to ku babbacin su ku ɓaci kanku ku yi ƙoƙari ku tsare alƙawari kowa ya ɗauki alƙawarin da ya ka ima wasabirina da masu hankuri ku yi hankuri da abin da ya same ku ku yi hankuri da abin da ba ku samu ba ku yi hankuri ku yi abin da an ka saku ku yi hankuri ku ba abin da an ka ce ku bari wasabirina nusiba al madahi wasabirin Wasabili na Filba sa'i masu hankuri lokacin tsanani shiddatul faƙari talauci ya yi tsanani to bayan Allah masu hankuri su mutanen kirki Wasabili na Filba sa'i masu hankuri na ga tsanani shiddatul faƙari tsananin talauci duwar ka ganin ka baka da abinci ba kai daina ba Ya iyakarka duka ce watan gaba a yi mato ba wata guda wani tun ba raba a yi to gida ne ba yanzu bai kota wurin da kake ya faɗi ba kuma baka ji cikin mutane yana ɓacin su ba baka ji shi yana ɓacin manya yana ɓacin mutanen kirki ba to kai ba ka da koyi ka ce ka yi hankuli wanda kowa ya hankuli rayuwar duniya ga wani dukiya ka gani gare amma bakin cikin da yake ciki nai in an ce a baka dukiyar nan tashi a sama bakin cikin nan ba ka yarda don an ka baka shi kila baka bakwai guda baka mutu ba ko shi don ya saba na ka gani yana ta hankuli da bakin cikin nan to kowan ku shi hankuli da abin da Allah ya aza shi gare shi ya hankuli da ƙaddara ta alheri da ta shari da ta umarni da ta hani wadda ra'i da masu hankuli lokacin cutuwa almara da rashin lahiya lokacin da baka da lahiya ka yi hankuli na karanta wani mutumin da ya rashin lahiya tun yana zuwa asibiti har yanzu bai zuwa asibiti cikin gida yake to ana ɗauko shi in ya ji kashi ya ce a hissai ya yi kashi ko boli har ya kai bai iya magana ya ce a hissai sai dai shi shi nan to ana wanke mai har an ka kai ba a wanke mai tun yana gani har yanzu bai gani ba ya gani bai ji bai ji bai gani mata suka bar shi cikin gida cikin ɗaki shi kaɗai cikin kashi da boli su dawo waje su yi ta hirarsu amma da Allah ya nahiya warke yana cikin kwana ya ce baki ne dai bai kuce ba yana nan yana ta zikiri subhanallah subhanallah subhanallah yana ta yi tun yana iya yi kwarai har yanzu zan bai yi mawa da aka ji amma dai bai bari ba ran nan kwana ya dauke shi sai ji an ce mai bude ya ce ai ba su budewa aka ce bude donka sai ya bude sai ya ga gashi da gado sai aka ce miƙe hannuwanka sai ai ba su moce aka ce mu dai ka gani sai ya miƙe sai sun ka miƙe tashi tsaye sai ya tashi tsayi mata na nan suna ta hirar suna kekewa sai sun ka ga ya hito sai ga shi ya hito ya ɗibi ruwa ya yi wanka ya ce ina tawahi ne aka ba shi ya sa ya ce saki uku laihi ne ɗan da gani saki uku ba ya ce ƙancin da sun kai mai yi yawa ya ce saki uku amma dai abin da naka so ku lura da shi wato ciwo duwa da ya tsanani Allah na iya warkarwa duk halin ga da ya fada ciki Allah ya warkar da shi kuma ya rayu ya yi aure kuma ya yawa saboda kakka ɗaya da mani ga rashin lahiya duk da yake kakka ɗaya da manin warkewa Allah ya ce abdi ana inda zannika bi bawa na ni ina inda kaka zato na wa bi ana inda inda zanni abdi bi ni ina inda zaton bawa na yake gare ni in kana mai zaton alheri to zai baka alheri in ko zaton sheri ka kai kana aiwon ga ciwo kan ka san ba ka warke a ja ta haka nan ba ka warkewa tun da haka nan kaka so in kana son ka warke ce aiwon ga ciwo wasu sun yi wanda yawa sun warke ko ni ina fata Allah ya warkar da ni da izinin Allah za ka warke da Allah abin da ya yawa kuma Wahilal basi da masu hankuri lokacin yaƙi waqatu shiddatil qital fi sabilillah lokacin da tsananin yaƙi yayi tsanani kwarai wajen yaƙi fi sabilillah wa hadha fil a'mali wal uqudi wannan ga ayyuka kenan da kullukullen alqawra to ulaika al mawsufuna bima dhukira wadanga da aka sifanta da abubuwan da aka ambata alladhina sadaqu sune wa'anda suka yi gaskiya fi idda'i birri sun kace su mutanen kwarai na ai al-islam in suka ce mu musulmai na to duk wanda adda wadanda sibobi daga laysal birra daga walakinnal birra zuwa ƙarshen wannan ayat duk waɗanda sun kai kokari sun ka tsare wadanga hukunce hukunce da Allah ya faɗa to ulaika alladhina sadaqu wa inna sunne sun kai gaskiya ga da'awa musulunci wa ulaika humul muttaquna Allah wadanda sune masu takawa ga Allah jama'a kun gane yanzu musulunci ba sallah ya musulunci ba abubuwan ga da qur'ani ya faɗa da musulunci na jama'a ku rika kwatantawa ga abubuwan da kuke yi ku rika kwatantawa ga abubuwan da kuke yi abubuwan da kun ka san ba na kware na ba ku bar su abubuwan da kun ka san na kware na ku yi kokari ku yi kaka cewa ne ya banna mai don ya banna maka ne sai ka ba abin da Allah ya saka ba banna maka kashi ka yi kaddawo sai ka bar abin da Allah ya saka in an tahi lahira ko shiga aljanna in kai baka shiga ba aikin banza na wurin ka in ka gane to yi kokari ka yi abin da kaka ganin shari'ar Allah ta ce wanda ya yi shi yana samun shiga aljanna yi kokari ka yi wannan abin gwargwadon wanda kaka yawa abin da na wannan nawasu ne sama'ana radiyallahu anhu kala ya ce dunkuli don ya bayyana albar wato albirra sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an albirri wal ism nawa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tambaya akan abu biyu albirru wal ism abinda abirru wato alheri da abinda isim wato zulmi nace tambaya nake ga waɗanda abubuwa guda biyu faƙala sai manzo Allah ya ce albirru husnul khulqi kyakkyawan ɗabi'a shi albirru kyakkyawan ɗabi'a wato ka yi hankuri da jama'a ka taimaki wanda ya ƙi taimakonka ka yi magana da wanda ya ƙi ma magana ka kusanci wanda ya ƙaurace ma wanda ya ƙulla ma shiri ka ƙulla mai alheri da ire irawa wannan su aka ce ma albirru wal ismu zunubi ko ma haka fi sadrika abin da ya sosa ba cikin rai kana son kai shi wa kare ta an yadda lai alaihi nasu kana kana kyaman mutane su ka kana yi komi na na ba ko mutane duka aka yi ba mutanen kwarai kana so ka yi amma ba ka son mutanen kwarai su gane ka kana yi to wannan shi aka ce mai isin wadanda kan nasu a ɗauka ko mutane da ta bata ka samu wani malami mai mai ra'ayin wannan abin da ba kaka tambaya Yake ai babu komi ka yi to ko ya ce ma haka nan tabbi zuciyarka istabtik albaka kamar yanzu abin nan in kuna neman yan mata aure kuna ganin wadda kuka labewa cikin kwararo kamar tsohin barayi amma da mutumin kirki ya biyo da shi mai bidat da yari ya duk sai so mai daga ban ba su so a gane ko so ana to saba Allah na ko kai ko wani malami ya ce maka annabi ya ce wa in absaka nasu ko mutane su yi ma batawa in dai ka ka so aga kana yi ne to sabo na ka kai ku lura da wannan na ambaci wannan kawai don na san duk wanda ya ce duk wani mai mutunci da ya ce wajen hira da yariya da ya gabe da bai san ke kirki su ne abu na wanda duk na sani kuma kukun sani ba wani ɗaya ne sani duk kun san haka ba ku san mutumin kirki ya gane ku sai dai kun san wani yaro irin kun ya gane ku wannan kun san duk kura to wannan abin da annabi ya faɗa kenan sallallahu alaihi wasallam da albarkar sunayenka da sifofin ka madaukaka Allah ka gafar sha mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana sunna da bin sunna lailan wani hara ka raya mu ahalin sunna ka kashe mu ahalin sunna ka ta da mu cikin ahalin sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam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 ya Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ya Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi ya Allah ka ƙara mana ibada kada ikhlasi kuma ka ƙara mana mutaba'a ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ka warkar da bayin da musulmi ya mai amana da fada Allah ka busar da rama da ta Allah ka busar da bakin ciki na boye da na bayani Allah ka busar da tsoro na boye da na bayani Allah ka busar da hirgita ta boye da ta bayani Allah ka busar da tsiya da talauci da rashin abinci wanda ya bayyana da wanda bai bayyana ba duka Allah ka busar da shi Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriyar mahaifanmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana ka tausaya mana ka sa aljanna makoman mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalanmu. Iyalinmu iyalin ma Allah ka ƙara musu lahiya Allah da darajar sunayenka ka ƙara musu ladabi da biyayya gare ka Allah ka kare su ka kiyaye su Allah ka warkar da marasa lahiya cikin su Allah ka warkar da marasa lahiya cikin su Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma diya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu ilawa mil kiyama mun roke ka billahi al-ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su ka shirya su ga duk abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makirci duk wani makirci Allah ka kare mu daga mana'icin duk wani mana'icin Allah ka kare mu daga kwalle-kwalle masu kwalle-kwalle shi da albarkar sunayenka Allah ka tosaya mana duk wanda duniya ga take kara rikicewa Allah ka kare mana imanin mu Allah ka kare mana addinin mu Allah ka kare mana mutuncin mu Allah ka kare mana lafiyar mu Allah ka kare mana rayukan mu ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kai 'yan Najeriya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kai 'yan Najeriya Allah ka kare mu ka kare kasar mu Najeriya Allah ka kare mu ka kare kasar mu Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya shugabanninka Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka tusaya mana ka kare mu ka kare su ka hidda abin su garan mu ka ba mu nama da kanka ya zal jalal wal ikram Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka taimaki arewa ka taimaki jama'a arewa ya Allah mu arewa muna sallah muna azumi muna zakka muna hajji muna da'awa muna kiran mutane ga addinin ka tawassuli muka yi da wayan ga ayyuka Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya duk wata hitina Allah ka gusar da ita duk wani tashin hankali Allah ka gusar da shi Allah ka hada ka arewa ka hada kai yan arewa Allah ka hada ka arewa ka hada kai yan arewa Allah ka hada ka arewa ka hada kai yan arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya ka shirya mahukuntanta ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka hidda abin su garanmu. Allah ka ba mu namu da kanka Allah ka taimaka mana ka ansa mana addu'a yau Jiya ga ta mu Allah ka ƙara mata lahiya ka ƙara mata zaman lahiya ka ƙara mata kwanciyar hankali ka ƙara mata natsuwa ka ƙara mata shigaba mai unhwani birni da ƙauye Allah ka zaunar da mu lahiya cikin gari da daji Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya cikin gari da daji Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ta gusar da hitina kowace iri ka kare wannan jiha ta mu daga gabacinta zuwa yammacinta daga yammacinta zuwa gabacinta daga kudancinta zuwa arewacinta daga arewacinta zuwa kudancinta musamman tsakiyar wannan jiha wato wannan birni Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa ka shirya maka shirya mahukuntanmu ka Allah su ga hanya ka ba su mataimaka na ƙwarai ka ba su mashawarta na ƙwarai ka haɗa kanmu ka haɗa kansu Allah ka ba mu haɗin kai na gaskiya duk wani wanda ka san mana wata ya tarwatsa ma Allah ka mana magani ne Allah ka hana mai nasara Allah ka hana mai nasara ko mutum gudana ko jama'a Allah ka hana musu nasara Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka amintar da hanyoyin mu ka amintar da ƙauyukan mu ka amintar da biranen mu ka kare mu ka kare wannan shiya ba dariya ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa ka shirya matasa ka aza su ga hanya Allah ka shirya matasa ka aza su ga hanya ka ba su ayyuka da sana'o'i na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu Allah ka tusaya mana ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai wuraren zama da wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu aljanna ko ka ba mu firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Kai salati da sallama da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam